to sai dai kamar da aka saba a 'yan shekarun baya najeriya ba ta cikin kasashen da sakatare mike pompeo yake ziyarta kuwa da mahimmancin kasar ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar ta afirka da kuma kasuwanci tsakanin najeriya da kuma amurkan baki daya tuni da wannan mataki ya jawo sharhi tsakanin 'yan najeriya inda wasu ke sukan kasar ta amurka wasu kuma ke ganin matsalar daga najeriya ne ga dai abin da wasu 'yan kasar ke cewa game da ziyarar ta mike pompeo a kasashen na afirka banda najeriya farko dai ga kwamrar musa jeka wani mai fafutukar haƙƙin bil'adama na ƙungiyar amnesty support group mu muna gani sun fahimci rashin nagartaccen shugabanci ne da kuma rashin tsaro da kuma rashin kula da al'umman ƙasan waɗanda ake mulka. Saboda in ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kaɗai ya isa ya hana Amerika ta zo ƙasan nan. Sannan kuma na biyu waɗannan farfaganda da ake ta yi na abin da ya shafi a cin hanci da rashawa ɗin nan, shi kan shiga baki ɗayan shi abin ya zama akwai tasgaro a ciki babu gaskiya a ciki. su saboda haka mu muna kallon cewa wannan abu zai shafi tattalin arzikin Najeriya da kuma kimanta da kuma girmanta da mutuncinta da ake gani cewa ƙasa kamar Amerika har za ta iya kai ziyara irin su Ethiopia da sauran waɗansu ƙasashe waɗanda ike ba su kai ta girman ƙasa ba da kuma yawan al'umma ba. kamar ministan harkokin wajen Amurka da ya tsallake Najeriya wannan mataki da ya doka shine mataki wanda ke tabbatar da cewa duniya ta ci gaba najeriya kuma still muna nan dai inda nike ƙara komawa baya ma ake yi a maimakon ci gaba ko kuma a maimakon ce an samu haɓaka ɓangaren tsaro da ko a kwanan nan sai da ƙasar ta amurka ta saka najeriya cikin ƙasashe da za ta sanya wa 'yan ƙasar takunkumi na wani nau'in biza na zama a cikin ƙasar ta amurka bisa zargin ayyukan ta'addanci ga dai abin da wasu 'yan ƙasar ke faɗi da farko ga malam mikael shagarda da kuma kuma rabi lumani mazauna birnin lagos amma kada mu manta ala kulli halin ita ƙasa amurka idan har tana da wayansu bukatu a wurin wata daga kasan nan afirka in dai har bata samu ba to duk yanda kuke da ita za ta nuna ma duniya cewa fa yanzu ba ta dasawa da kai ko da maganan hana yan najeriya maganan visa da amurka ta yi kwanan nan tabbas wannan shi ma wayansu alamomi ne da yake nuna cewa akwai dai lauje cikin na a za ka ga cewa kamar tana kokarin nuna wa duniya cewa ba ta jin daɗin abin da shugaba buhari yake aiwatarwa a najeriya shi yasa kwata-kwata take nuna wa mutane duniya cewa kwata-kwata yanzu tana neman kaman za ta yanke wa'yansu 'yan hurdodi da nan najeriya amma dai ga mu mutanen ƙasan muna ganin ai idan muka tsaya don kokarin gyara al'amuran mu a mu. a ina ganin babu wani abin damuwa ko wani tashin hankali to wannan ya nuna karara kenan cewa ita amurka a halin yanzu dai ba ta yi da najeriya kuma ba ta yarda da najeriya ba kaga ya kamata a ce inda har amurka wani jigo amurka zai kawo ziyara afirka ya kamata a ce to ya fara da najeriya in ma bai fara da najeriya ba ya kamata a ce ya zo najeriya sannan kuma na biyu kaga a 'yan kwanakin nan ne shi kansa shugaban amurka donald trump ya sanya takunkumi na hana biza ga 'yan najeriya domin a zo a zauna zama na dindindin amurka saboda sha'anin tsaro saboda kaga yanzu a najeriya harkar tsaro dinnan ta taɓarɓare ziyarar ta mark pompeo a afirka dai ya mai da hankali ne akan bunƙasa tattalin arziki da tsaro ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwa 'yan najeriya tuwa ƙwarya ko da yake a ganawar da shugaba muhammadu buhari ya da shugaba donald trump na amurka a bara sun amince na sayarwa najeriya wasu zaratan jiragen yaƙi da kuma sauran taimakekeniya ta fuskar tsaro sai dai kuma wasu na yi wa ziyara a matsayin na neman nisanta ƙasashen afirka da china da yanzu haka ta yi kaka gida a ƙasashen na afirka babban amurka daga Legas.